sojan da ke dauke da kyamarar ya fadi yayin da aka ga mayakan isis sun zo sun kewaye shi suka kuma harbi shi wani tsohon hadimin shugaban amurka donald trump ya ce ba zai ba da haɗin kai ga gayyatar da aka yi masa ya bayyana gaban kwamitin da ke binciken kasa london da ake zargin rasha da yi ba yanzu kuma nan mu kai ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku jo sa aikin ga wani sabon shirin sai ko har da shirin na noma tushen arziki tare da sarfiyul hashin gumel yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman ita grace alheri abu da sai na gabatarwa da salamu abu da da umarni da injiniyan mu thomas ni ladan ibrahim aiwatin cewa wuni lafiya mun kuma kwana lafiya sai an jima This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off.